alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda shi ya cancanci girmamawa da jin tsoro ba wanda ya cancanci a ji tsoronsa sai Allah Allah shi ya cancanci bauta shi ya cancanci girmamawa shi ya kamata a kiyaye dokokinsa na godiya ga Allah maɗaukin sarki kuma ina mai tuba zuwa gare shi da neman gafararsa sannan kuma ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah shi kadai wanda baya da abokin tarayya hakanan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam <coughs> bawan sa ne manzon sa ne wanda shine mafi tsoron Allah a cikin bayansa gaba daya kuma mafi kiyayewa ga dokokin Allah a cikin bayi gaba daya Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare shi da iyalansa da sahabbansa masu daraja madaukaka aminci matabbaci har zuwa tashin alkiyama bayan haka yan uwa iya ta farko ga kaina zuwa gare ku kuma shine mu ji tsoron Allah ga baki ɗayan mu Allah madaukakin sarki shine ya cancanci a ji tsoron sa kuma jin tsoron Allah nan shi ya tattara komai da komai komai yana cikin sa dukkan alkhairi na duniya da alkhairi na lahira yana cikin jin tsoron Allah jin tsoron Allah nan shi ne wata taska ta albarkoki wadda musulmi zai kai gare ta muddin ya faki wannan jin tsoron Allah kuma Allah subhanahu ta'ala ya ambaci jin tsoronsa a cikin alkur'ani wurare da yawa kuma ya ambace su cikin manya-manyan ɗabi'o'i na mumini wanda ake son ya da su ɗabi'a ta kiyaye Allah da jin tsoronsa a cikin dukkan komai babu wani alkhairi na kusa ko na nesa na duniya ko na lahira bayyananne ko koyayye face jin tsoron Allah na kai mutum zuwa ga samun wannan alkhairi kuma jin tsoron Allah na iya zama tsani ga mutum zuwa ga cimma wannan alkhairin alkhairin duniya ne ko na lahira ne alkhairi na kusa ne ko na nesa ne hakanan babu wani sharri boyayye ko bayyananne na kusa ko na nesa na duniya ko na lahira face ana samun kariya daga wannan sharrin idan mutum ya sake dokokin Allah ya ji tsoronsa domin shi tsoron Allah kamar wata kariya ce kamar wata riga ce ta sulke wadda take kare mutum daga hushin Allah kuma take ɗaukaka darajarsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasiya da aji tsoronsa ba gare mu dai ba tun daga na farko har zuwa ƙarshen duniya wannan umarnin yana nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah yi ga yi wasiya ga wayanda muka ba littafi kafin ku sune yahudawa da nasara hakanan kuma wannan al'ummar Allah ya ce mun yi muku wasiya da cewa ku ji tsoron Allah ba wanda ya kamata ba wanda ya wuce ba wanda ya kai mizanin da ya wuce a ce masa ya ji tsoron Allah domin duk girma da daraja bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi ma Allah ya yi masa irin wannan umarni yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wa la tadi al kafirin wal munafiqin ai Allah ya san annabi ya yi kowa jin tsoron sa amma me ake nufi anan wato kadawwama a cikin jin tsoron Allah kuma wannan ya zama wa'azi gare mu mu mabiyansa sani cewa in har annabi sallallahu alaihi wa sallam kanshi Allah ya ce mata ya tabbata ya dawwama ya dage akan jin tsoron Allah to balle kai balle ni balle wani saboda haka kalma ce wadda dukkanin annabawa suka yi amfani da ita ita ce da awarsu babu wani annabi face abin da ya kira mutanensa zuwa gare shi shine jin tsoron Allah in ka ɗauko tun daga annabi Nuhu kazzabat qaumu nuhin mursalin idh qala lahum al-aquhum nuhum ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu allaha wa ati'un in kazo hudu kazzabat qaumu mursalin id qala lahum hudun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu allaha wa in kazo annabi salih haka ne kazzabat samud al mursalin id qala lahum aquhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqu allaha wa ati'un haka annabi lutu كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين حكى النبي شعيب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون كدك أن بعضها ga abin da suke umarnin mutanensu da shi shine jin tsoron Allah kenan ba sabon abu bane a cewa ne ji tsoron Allah ko da akan tsoron Allah ko kiyaye Allah annabawa ma da wannan ne suka kira mutanen su ba wani annabi da ya zo kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fate babban abin da ya kira mutanensa zuwa gare shi shi ne ya ku mutane na ba za ku ji tsoron Allah ba ala tattaqun me ba za ku ji tsoron Allah ba ku ji tsoron Allah ku sani ni manzo ne da Allah ya aiko domin wanda ya ji tsoron Allah ai ba zai karyata manzo ba tsoron Allah nan zai kai ka ga imani da wannan manzon tsoron Allah nan shi zai kai ka ga rashin saba ma Allah tsoron Allah nan shi zai kai ka da kiyaye dokokin Allah da kuma fahimtar abin da Allah ya saukar to haka jin tsoron Allah shine mataki shine tsane wanda mutum zai taka ya kai ga kowane irin alkhairi alkhairin duniya ko alkhairin lahira kuma shine kariya wanda zai kare mutum daga kowane irin sharri sharrin duniya ko sharrin lahira gashi annabawan Allah gaba ɗaya, abinda suke ce mutanensu su ala tattaqun ko wani annabi zaka ji sai ya ce mutanen ala tattaqun karshe kuma ya ce fattaqullaha wa atiun kenan tsoron Allah shine babban abin da dukkan annabawa suka jawo hankalin mutanen su zuwa gare shi shine babbar siffa da Allah ya siffanta masoyansa waliyansa ba za ka dan waliyan Allah ba sai kana jin tsoron Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce ku saurara hakika waliyan Allah masoyan Allah babu tsoro tare da su ba su jin babu tsoro tare da su babu bakin ciki tare da su nan duniya ba su tsoron kowa in ba Allah ba haka nan ranar alkiyama ba za su tashi cikin tsoron kowa ba sai Allah nan duniya ba su da bakin ciki akan sun rasa dukiya ba su da bakin ciki akan sun rasa lafiya ba su da bakin ciki akan babin nan ba samu na jin daɗin duniya ba kawai damo su wannan tsoron Allah duk ya hana musu wata damuwa duk wani abin da kai kake gani damuwa ko ya kamata rayuwa ta soyi saboda shi su ba su ko ganin wannan saboda tsoron Allah da suke da shi a zukatansu duk ya mamaye ya rufe musu duk wata damuwa haka nan kuma ranar kiyama ma za su tashi cikin farin ciki ba su da bakin ciki saboda abinda Allah subhanahu wata'ala ya tanadar musu na gafara da rahama da aljanna wanda zai kore musu kowane irin bakin ciki saboda haka Allah ya siffanta mutanen kirki masoyansa waliyansa da cewa su ne allazina amanu wa kanu yattaqun kaga jin tsoron Allah yana daga cikin siffarsu su ba za ka zama masoyin Allah ba har sai ya zama ka siffantu da siffar takawa ko da ka kira kanka wali ko mai son Allah ko mai kaza ko mai kaza idan aka diba aka cikin dabi'unka babu tsoron Allah cikin ayyukanka alamar zuciyarka ta bayyana cewa ba tsoron Allah a cikinta ko ka kira kanka masoyin Allah ko na Allah ko mutumin Allah to wannan rashin tsoron Allah nan zai karyata ka saboda haka ya ku yan uwa musulmi jin tsoron Allah shine asali wanda yake san bawa da sanya kyakkyawa alaka tsakanin bayawa tsakanin bawa da tsakaninsa da mahaliccinsa sannan kuma ya ƙara kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi ya bambanta tsoron Allah da tsoron komai duk abin da kake tsoro in ba Allah bane to za ka nisance shi amma Allah ɗaya kake tsoro tsoron nan ya kuma ka ƙara yin kusa gare shi tsoron Allah yana da bambanci da tsoron maciji yana da bambanci da tsoron kura yana da bambanci da tsoron wani mutum da kake tsoro in kana tsoron maciji in ka gane ba kusa gare za ka yi ba shekawa za ka yi in kana tsoron kura in ka ji kukanta ko ka ganta shekawa za ka yi kenan duk abin da kake tsoro in ba Allah bane za ka nisance shi amma Allah ɗaya ake tsoro kuma a yi kusa gare shi gwargwadon yadda kake ƙara tsoro ne kuma kana ƙara yi kusa gare shi saboda haka tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yana da bambanci da tsoron kowa shi yasa Allah ya ce ila Allah ku gudu maza maza ku yi gaugawa ku ta san wurin ubangijinku ku isa ku isa wurin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tsoronsa da kyawawan ayyukansa ku da kuma kiyaye dokokinsa da nisantar sabonsa wannan shi zai sa mutum ya isa wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana amintacce a wurin Allah ya ta samma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ta samma yana abin yadda yana yardadde a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yana abin so a wurin Allah subhanahu wa ta'ala yasa son Allah yana da bambanci da son komai kamar yadda muka ambata shi Allah sadado kake son shi to sannan zaka ƙara son shi yayya ta gare shi za ta ƙaru sannan kuma kusancin ka da shi zai ƙaru sannan tausayin shi zuwa gare ka zai ƙaru rahamar shi gare ka da gafarar za ta ƙaru sai duk wani abu na kusanci zai ƙara samuwa tsakaninka da ubangiji gwargwadon yadda kake tsoronta, gwargwadon yadda kuma tsoron Allah nan zai bayyana har ga gabanka domin tsoron Allah idan ya ci zuciya ya ci zuciya ya cika ta to gabbai su ka faɗi gabbai su ka faɗi don za a ga ayyukan ka yi kyau maganganunka harshen ka shi zai faɗa za a ji duk abin da za ka faɗa maganganu na ƙwarai za ka faɗa ba za ka faɗi duk wani abin da ya zama saba ma Allah bane gabanka ba za su aikata kowane irin abu wanda ya zama saba ma Allah bane za ka tsoron Allah idan ya shiga zuciya ya shiga zuciya ya ginu ya tsayu to zai ba gabbai zai ba harshenka zai ba sauran gabban jikinka ba su komi sai abin da Allah ke so harshenka ba zai faɗi komi ba sai abin da Allah ke so ba za ka sai ko ina ba sai inda Allah ke so ba za ka faɗi komai ba sai abin da Allah ke so ba za ka yi shiru ba sai in Allah ya ce ka yi shiru wannan alamar tsoron Allah ya shiga zuciya ya yana so ya yana so cikin zuciya ya haya ba gabbai kenan kenan inda za a gane tsoron Allah ba ta hanyar iya maganar ka ba ko ta hanyar harshen ka ba ko ta hanyar kwarewar ka wurin wato siyasar magana ba a'a ana gane tsoron Allah ne da aikin ka ko da ka ce kai na Allah ne to sai a kalli ayyukan ka shin ayyukan ka sun yi daidai da ayyukan tsoron Allah in sun yi daidai sai a ce lallai tsoron Allah ka ba jabo bane na kwarai ne saboda ayyuka sun gaggata shi amma ko da ka faɗi kalmar tsoron Allah da baki kullum kana faɗar tsoron Allah da baki in dai aka dibi ayyukanka ba sai daidai da ayyukan tsoron Allah ba to sai a ce ayyukanka sun saba ma abin da kake faɗa don haka tsoron Allah ka jabu ne domin akwai jabun tsoron Allah akwai kuma na kwarai kamar yadda kusan cikin komi akwai jabu akwai original to shi ma tsoron Allah duk da cikin zuciya yake don manzon Allah ya ce attaqwa ha huna tsoron Allah anan yake a cikin zuciya saboda haka ba abu ne wanda zaka sa mita ka auna da mita ka gane labin na tsoron Allah mutum ba ba gane tsoron Allah ta hanyar haka nan ba abu ne wanda za a auna ta hanyar gane nauyi irin na sikeli ba a da mutum bisa sikeli gwargwadon nauyi ne a ce shi gwargwadon tsoron Allah sa ba haka ake gane tsoron Allah ba a'a ta hanyar gaban ka su za su nuna su za ku gane akwai tsoron Allah a zuciyarka ko babu saboda haka ya ku yan uwa ina kiran mu gaba ɗaya mu ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa ta hanyar irin wa'annan siffofi ta siffantuwa da kyawawan ayyuka da kuma nisantar sabon Allah Allah shi ya tantance a ji tsoronsa shi kadai duk wanda ka ji tsoro in ba Allah ne, ka ji tsoron banza Allah ɗaya ake tsoro a ribanta Allah ɗaya ake tsoro a samu aminci duniya a samu aminci lahira kuma a kubuta gobe al-kiyama a shiga aljanna aljanna ta masu tsoron Allah ce Allah bai yi ta don wa'anda ba su tsoro ne ba tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya Allah ya ce wannan aljanna da kuke gani kun ganta aljannatin kun ganta to Allah ya ce mun tanade ta ne saboda bayan mu waɗanda suka kasance masu tsoron mu masu tsoron Allah kenan aljanna duk wanda bai da tsoron Allah to ba aljanna ba taki bace aljanna ta masu tsoron Allah ce kana son aljanna to ji tsoron Allah cikin komai kana son aljanna to yi ma Allah abin da yake so kana son ka kubuta daga shiga wuta to tsoron Allah shi zai tseratar da kai thumma nunajji ta taqaw wa nadaru adh-dhalimin fiha jafiya Allah ce wa in minkum illa ha kowa daga cikin ba wani mutum guda daga cikin Fati sai ya bi sakan jahannama ranar alkiyama saboda siraɗi an ce kan gada ce kan jahannama kuma kowa sai ya kawo wannan gadar ya wuce gwargwadon imaninsa wani zai wuce hir kamar kyautawa ido wani zai wuce kamar kyautawa walƙiya wani zai wuce kamar gudun doki wani zai wuce kamar gudun mutum wani zai wuce kamar haka dai har a kai ga masu rarrahe da masu mulmula a yanke su nan su kuɓuta nan wasu gaba ɗaya masu kan waɗa da zaran mutum bai da imani ya iso wurin to ba turra ne za su mutu kowa zai tashi da haske na imani gwargwadon ka gwargwadon hasken da zaka tai da shi wannan hasken shi zai zama maka gaye wanda zaka ƙetare sira'i da shi munafukai ana cikin tahiya an yi hafuwa sai su lusu mutu batulinsa ya kare sai ya mutu kowa gwargwadon cajin baturinka gwargwadon imaninka saboda haka imanin nan shi kadai zai taimake ka babu wata dubara da mutum zai bi wurin ketare sirabi in bai da imani saboda haka Allah ya ce sai mu tserar da masu imani su kan ba za mu bari su shiga jahannama ba za mu tserar da su kenan idan mutum na so ya tsere daga shiga jahannama me ya kamata ya yi ya ji tsoron Allah tsoron Allah shi ne kariya ita ce hanya guda guda ta bayar da kariya daga samun kariya daga shiga wuta ita ce hanya guda guda ta samun shiga aljanna don haka tsoron Allah nan kamar yadda magabata suka siffanta muna za mu ɗauki kamar yadda Aliyu bin Ali ɗalibi ya siffanta muna yake cewa tsoron Allah don da yawa mutane suna fahimtar tsoron Allah yadda ba haka yake ba abinda aka gane wai tsoron Allah sai mutum ya zan kajin kajin ya zan makal makal in malami na sai ya zama dawan dawan sai ya zama a gashi na ragajab sannan aka ta malamin ta akwai tsoron Allah gare wannan ba na ake gane tsoron Allah ba ko kuma kullum ka gane cikin tabbuwar darke shi a tsoron Allah wannan ba ba wannan ake gane tsoron Allah ba tsoron Allah ta hanya aikin ka za a gano kai mai tsoron Allah ne ko kai ba ba mai tsoron Allah bane to dan kada wasu yi wannan fahimta magabata sai da ma suka fahimta suka suka karanta suka suka yi mana bayanin tafsirin shin in an ce tsoron Allah ana nufin kai ginin ginin da rai ko ka sha toka ko ka ɓata rai kana karatu kana ɓata rai don a ci tsoron Allah gare ka sai tsoron Allah a'a ba shi bane alkhawfu min aljalil tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. kiyaye dokokin Allah wannan shine sharadi na farko in ji Ali ibn Abi Talib abinda ake ce ma attaqwa jin tsoron Allah kiyaye dokokin Allah nisantar sabon Allah nisantar duk inda Allah ya ce kakkace kakkace duk abinda Allah ya ce kakkaye kakkaye wannan shine tafsirin abu na farko inda za a gane abinda wane ya san abinda ake ce tsoron Allah shine tsoron Allah subhanahu wata'ala da kiyaye dokokinsa abu na biyu abu na biyu bayan alkhawf jalil wal amalu bitanzil aiki da alqur'ani aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a isko ka abin nan da Allah ya saukar lallai a kansa kake tafiya don haka ko da ka siffanta kanka da tsoron Allah ka maraice ma mutane kai mai tsoron Allah kake wai kai duk da tagwa kwarai ba kasawa don a ce ai wani mai tsoron Allah ne to amma sai haga aikin ka ya saba ma alkur'ani ya saba ma sunna to ba bi bisa layin tsoron Allah dole sai ya zama kana aiki da alkur'ani kana aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan za a ce ne mai tsoron Allah ne saboda ka sharaɗi na nawa kenan na biyu tsoron Allah kiyaye dokokinsa aiki da alkur'ani aiki da sunna ko sannan mi kuma wal qana'atu bil qalil da kuma wadatuwa da kaɗan da Allah ya baka duk rabon da Allah ya yanka ya baka ka wadatu da shi kada ya zama kai kullum ganin lahin Allah kakai Allah ya bawa ni kaza ni bai min kaza ba gani kullum da ni aka tadda jam'i masallacin mu amma har yanzu ban yi kaza kaza ba ga gidana tun tun tun da fara ta yanzu ban gama ba kuma ni gani an ce kaza gani kullum cikin a'a ba wannan wadatu Allah yana yiwa maslaha ce Allah ya kallata ka ba a gane tsoron Allah ta hanyar wai Allah ya baka abin da kake so na duniya ba kuma na da wannan ake gane tsoron Allah ba domin inda ta hanyar bayar da abin da mutum ke so ne abin da rai ka so na shawar duniya ke tsoron Allah da annabawa sun yi kowa wadatar duniya da sai Allah ya sa su ne biloniyar na duniya ya zama duk annabi annabin da an ka aiko gashi annabi kuma gashi biloniya, amma sai Allah ya fasu talakawa cikin su ba wasu duk da gidan zama ba su da gidan zama wanga wanga bai mallaka ba shi na kai ne kamar irin annabi Isa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kansa duk girmansa. sai a yi wata cur tun farko ne har ƙarshe ne ba a da tukunya ba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai a ci ƴan ƙwarorin da bino a sharuwa. a ce inda dukiya da tarinta ita ce za a gane soyayyar Allah ko gwargwadon nauyin tsoron Allah mutum da annabawa su suka yi kowa cancanta Allah ya ba su dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abinda yake ta laushi itu an tasila ma'il jibal fiddatan wa zahaban lasalat wallahi yau annabi inda ya ga dama dutsen uhudu a mai suwa mai shi zinari ko azurfa wallahi da Allah haka zai yi mishi haka da Allah da ya ga dama yace Allah son ne kai dutsen udu a mai suwa mai shi zinari wallahi Allah ne mai haka nan amma da yake ba ba nan ne ba nan ne ma'aunin baki ba ake gane soyayyar Allah ta hanyar abin duniya ko rashin sa ba to haka kai hankuri da abin da Allah ya baka komi zama ne kadan abin da dai abba aso kadan na imani in dai kana da imani to duk abin da Allah ya baka in dai na duniya ne kaɗan kakka damu sannan kuma abu na gaba wal isti'dad li yawmir rahim mutum ya ta kokarin tanadi ranar tafiya ranar barin duniya ranar tashin alkiyama wani tanadi kai na barin duniya Ko wane daga cikin mu yana da kalubale guda uku a gabansa kuma wallahi babu makawa wannan kalubalen sai sun zo mu kowanne ɗaya bayan ɗaya kalubale na farko kalubale na barin duniya ko mu sai an samu ran da zai bar duniya wani shiri kai na ran da zaka bar duniya ka batta cikin girma da arziki lahiya lau kalubale na biyu shine kalubale na kwantin kabari shiga kabari babu makawa kowane mu yana da wannan kalubale wannan challenge a gabansa sai ya shiga kabari ya kwanta shekara dubu nawa za ka yi cikin kabari Allahu a'lam tun zamanin annabi Adamu ake mutuwa har yanzu kuma mutane na nan cikin kasa yau shi kiyamar za ta tashi Allahu a'lam ana kuma mai da shekara dubu ɗaya dubu goma dubu ishirin Allahu a'alam shekara nawa za ka yi cikin kabari kana kwanci wallahi ba a sani ba Allah ɗaya sani to ka shirya ma zaman na dindindin na cikin kabari kalubale na gaba shine huskantar Allah subhanahu wa ta'ala kowa sai ya huskanci ubangiji kuma kowane mu sai Allah ya yi magana da shi babu tafinta lima fa'alta kaza kai fa'alta ya fulan kuma wallahi sai ka ba da wannan ansar abu kaza da kai wa ya ce kai yaya kai don mi kai kowa sai an tambaye shi kuma sai Allah ya tambaye ka babu tafinta ba wani wanda zai zo ya yi tsaye ya zama lauyan ka gaban Allah mai baka kariya kai za ka ansa tambayoyin nan da kanka wannan kalubale akwai shi gabana akwai shi gabanka wane shiri kai na fuskantar wannan kalubalen saboda haka dole da kai tanadi ranar barin duniya ranar fuskantar Allah subhanahu wata'ala duka wannan yana daga cikin inda ake abin da ake ce mu tsoron Allah saboda haka mu ji tsoron Allah ya ku ƴan uwa musulmi mu zama bayansa wayanda suka sifantu da ayyuka na tsoron Allah wayanda Allah subhanahu wata'ala ya siffanta bayansa da su Allah ya siffanta masu tsoron Allah da siffofi ga sunan da yawa da yawa da yawa cikin alkur'ani don haka ne mujarradin tsoron ka sai kana tsoron Allah ba nan take ba sai an dibi aikin ka an gano shin kana cikin masu tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ya ce وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله يقول في غوغاوا في تيري ولن مغفر abin nan zuwa ga wata irin gafara daga ubangijinku da kuma aljanna wadda fadinta kamar sama fadin sama da ƙasa ne Allah ya ce wannan aljanna ya tanade ta ga zuwa ga masu tsoron Allah inda Allah ya ba abin haka nan sai kowa ya ce shi na a ni ma to ina cikin mutakina wanda shi ma ya ce ni ma ina cikin mutakina saboda na yi katon rawani to haka ni ma mai tsoron Allah ne saboda na sa katon riga ni ma mai tsoron Allah ne saboda na mararece ni ma mai tsoron Allah ne sai Allah ya ce to bari a raba gaddama don a raba tsakkowa da aya su wane ne masu tsoron Allah Allah ya ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wannan kadan daga cikin sifofi ga sunan cikin alqur'ani wurare da yawa Allah ya ce su ne waɗanda suke ciyarwa a cikin lokacin tsanani da lokacin sauƙi duk sadda Allah ya hore musu abin da za su taimaki masu rauni za su yi ko ga kaka ko ga rani ka san wani da rani ya kama shi kenan da wallahi kowa bai koma ta abinci da ta ah, wanga rani wallahi ni ban yadda wallahi kowa yanzu an kai gobarar kusa kowa ya iya da kai ne wallahi in ba ruwa sun ka faɗi ba bai wa in buɗe rehewa ta ban san wanda za a yi ba to su masu tsoron Allah ba su tsoron rani ba su tsoron kaka ko da mana. cikin kowane hali ko halin tsanani ko halin sauki suna ɗibar abin nan da Allah ya ba su su taimaki masu rauni saboda Allah su ciyar saboda ciyarwa wani abu ne mai ƙarfin gaske a cikin addinin musulunci wanda kuma yake nuna imani da tsoron Allah mutum shi yasa Allah ya fara kawo sai yace allazina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimin al-ghayza masu hade hushi wanda ba wani abu da zaka yi musu wanda ba su iya yahi maka duk wanda ga bai yahiya ya rike gigigi wallahi tsakanina da wani sai lahira haba wani don Allah ka yankuri wallahi ban yahi ma wani wallahi sai lahira da ni da ki wallahi ko yake mai tsoron Allah ne nan kan Qur'ani ya hisai wal kazimin al ghaiz masu hade hushi wanda babu wani abun da za ka yi mai wanda ba zai iya yafe maka ba komai kai mai wallahi idan ka roke shi don Allah wani na kusure ka yi hankuri wallahi zai ce wallahi babu komai wani Allah shi yahi buna gaba daya duk wanda bai yafiya to rashin yafiya alama ce ta rashin tsoron Allah duk wanda kaga in ya rika gaba ya rika bai saki in ya rike wuta bai saki to yana da alamar bai da tsoron Allah a cikin zuciyarsa ko da ko ya siffanta kai da tsoron Allah anan Qur'ani ya fidda shi waje imanin sa imanin jabu ne yasa Allah yake wal kazimin al ghaiz wal afina anin nas bayan suna hade hushi kuma suna yafiya ga mutane ba wani abin da za ka yi musu su kasa yahe maka komi kai musu in dai su abin ya shafa wallahi suna yahewa abin da dai ba su yahewa a taba Allah nan ka in ka shiga hurumin Allah to ko kai awwa za su yi baran baran za su yi fito na fito da kai amma in dai su abin ya shafa haƙƙin su ne to babu wani abin da ba su iya yahe ma wani kowa ka ga yana ɗabi'a rashin yahiya wallahi ɗabi'a ce ta rashin imani kuma ko ya siffanta kansa da imani to nan kan alqur'ani ya ya ƙaryata shi Allah ya fidda shi waje ba cikin masu imanin gaskiya saboda ni Allah ya siffanta masu imani cewa wal'afi anin nas masu yafiya ne wanda za su kau da kai ga abin da mutane suka yi musu jibi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu yi koyi da ɗabi'un manzon Allah ba duk wanda ke kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai da gaske ne dole ya zama mai yafiya dole ya zama mai haƙuri dole ya zama mai kau da kai dole ya zama mai haɗe hushi manzon Allah ba abin da za ka yi mai wanda ba zai yafi maka ba Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ta kai ga yana kwanci karkashin itaciya takobin shi da rataye wani kafiri ya zo ya dauki takobin manzan Allah na kwana ya zagi takobi yana walƙiya ya tada manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Manzan Allah ya tayi zaune ya ce manzan Allah to yau kan gani ga ka wa zai kare ni wanda wa zai kare ka gare ni ya hana in kace ka saboda yana ganin yayi disanin din manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rike takobi manzan Allah bai da takobi Manzan Allah ya ce Allah zai kare ni kawai manzo Allah na faɗi haka sai Allah ya jefa makahirin ga tsoro sai dai jiki ne ya kama karkata ta kobi ya wadi manzo Allah ya ce mai to kai ya ware kare kai hana in kace ka yace haba Muhammadu ai baka yi sunan mai da cuta da cuta ba duk wanda ya san ka ya san wallahi komai an kai ma kana yahewa kana hankuri manzo Allah ya ce hina yahi ba don Allah akwai cutar da ta kai mutum ya attempt na kashe ka amma manzo Allah ya yahi mai to balle kai dan wani abu kila ma dan sabani ne kuka samu na rashin fahimta da mutum ka rike wuta ka rike gaba har abada ni wallahi da ni da wani sai mutuwa billahi alladhi la ilaha illa huwa da ni da wani ko lahira ban san in gamu da wani wallahi dabi'a ta rashin tsoron Allah duk wanda an haka ko ya siffanta kansa da tsoron Allah alqur'ani ya hidda shi domin Allah ya ce wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya ce Allah yana son masu kyautatawa waɗanda bayan ma sun yahe kuma sukan biyo da kyautatawa me yake nufi a nan mutum ne kun samu saɓani da shi wuta ta yi wuta tsakaninku aka zo aka sulwanta ku kuka yi haƙuri to da in ba ka ziyarta ta yanzu sai ka taso ka zo gida ne ka biyo ya hiya da kyautatawa alhamdulillah amma wallahi mun ji daɗi wallahi kaga wani dole ba su gabaci amma yanzu ga wani ya to gidan wani sun gaisa ka biyo ya hiya da kyautatawa bayan ka yi kuma ka sa gyara Allah yana son haka da dai sauran ire-iren wa'annan misalan suna nan da yawa Allah ubangiji ya sa mu zama cikin masu tsoron Allah na gaskiya masu kashi masu hashi haɗe hushi masu yafiya masu kyautatawa masu tsayawa inda Allah ya tsaye mu masu bin umarninsa masu hannuwa daga hane haninsa Allah ka ka ba mu tsoron Allah na gaskiya a cikin zukatanmu kuma ya yana so zuwa ga mu ya zama gabanmu ba su aikata komai sai abinda ya daidai da jin tsoronka ba mu barin komai sai abinda da kace mu bari ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana mu ka kyautata karshen mu kai muna mafita a cikin mu ka ba mu aminci da zaman lafiya ka kawo mana da fitintinu da muke fuskanta a cikin wannan ƙasa da kashe kashe Allah kai muna maganin duk wani mai son rashin zaman lafiya da da zaune tsaye a cikin Najeriya Allah muna kai ƙara sai gare ka Allah kai muna biyar baki gare shi Allah ka kai masa farmaki, Allah ka gwada mai kai adda iko, kai ke da ƙarfi, Allah ka gwada mai kai ne ba a ƙarfin da ƙarfinka ba taɓa rinjayar ka ba. Allah ka rinjayar da su ka rinjayar da ƙarfinka a kansu, Allah ka murƙushe su, Allah muna roƙonka ka ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin dukkanin ɓangarorin wannan ƙasa. da kuma keɓance wannan jiha ta mai albarka Allah ƙara muna aminci da zaman lafiya cikin kowane ɓangare nata alhamdulillah ahlul majidi wa taqwa ahaqqu man yu'bad wa a'zamu man yuttaqa ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilayhi wa astaghfiruh واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اخشى الناس لله واتقاهم اللهم فصل عليه وعلى آله وصحبه أولي الدرجات العلاء وسلم تسليما كثيرا عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله إماء الخير كله وهي كنز البركة كلها وهي أكثر خسال المرء ذكرا في القرآن ما من خير عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى موصلة إليه ووسيلة ووسيلة له ودليل عليه وما من شر عاجل ولا آجل ولا ظاهر ولا باطن إلا والتقوى حفظ منه حصين ودرء منه مكين بها يوصي الله تعالى بها يوصي الله الأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هي دعوة الأنبياء وشعار الأولياء فكل نبي يقول لقومه ألا تتقون وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون واتقوا وأصلها أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويهذر وداية وربنا تبارك وتعالى هو أهل التقوى هو الأهل وحده أن يخشى ويعظم ويجل ويكرم التقوى كما يقول علي رضي الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل وروي كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وتبلغ التقوى تمامها كما يقول أبو الدرداء حين يتقي العبد ربه من مثال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما ليكون حجابا بينه وبين الحرام فإن الله تعالى بين للعباد الذين هم مصيرهم إليه فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وفي كتاب الله وفي كتاب الله عز وجل نعوت لأهل التقوى وإشادة بذكرهم ورفعة من ورفعة من شأنهم وإطناب في وصفهم فالمتقون في كتاب الله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله له الشكر على ما أعطى وله الحمد على ما قضى وله الثناء الحسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الغرة صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل ولا من سار على نهجهم واتبع السبيل أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكثر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلادنا اللهم عليك بكل من يريد إثارة الفتن في بلاد المسلمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا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

من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله تجري من تحتها الأنهار